Yanzu haka an shiga janguriyar Nijar ɗaya daga cikin lokuta mafi hatsarin gaske na bayan noman damana, inda a mafi yawancin lokaci akan huskanci gama tsakanin manoma da makiyaya da ke karewa wani lokaci da mahasar rayuka. Wannan shi yasa aka yi ganawa ta garin da garin tsakanin sarakunan gargajiya da suka samu wakilta daga sarkin Tawa da gwamnan jihar Tawa da ƙungiyoyin manoma da na makiyaya na jihar domin tunkarar lamarin. ganin cewa a waɗansu yankunan jihar kamar gundumar keta har an soma taho mu gama tsakanin manoma da makiyayan da ya kai ga jikkatar waɗansu daga cikin ɓangarorin guda biyu bayan kammala taron na gana da gwamnan jihar tawa malam isa musa domin samun ƙarin bayani game da ababen da suka ce ma juna in kai manomi ne an kai cuta ma ga yamma mai gari ka gaya ma sarki a jiya adiba wane ne ya bana abu doshi diba bana ne ta kamata zaman to an biya a biya ka babu faɗa bar ɗaukar sanda ko wani takobi don saboda gami bai ran mutum ba haka bisa ba ta yi rayin mutum ba kenan don saboda busa bai kamata a kashe mutum ba koko don saboda dami amma an ana zamna tare da magabata ana magana to komi yana gyaruwa har in ma an za an yi banna amma abin da muke so ka akai wurin yin banna to shi yasa mun ka kira yansu mun ka ce su shirya su je su gane su don saboda su ba su magana gawar ta kamata su yi don a hita cikin wannan lokaci mai haɗari su ma makiyayan ta hanya hanyar shugaban kungiyar ta jihar Tawa ya yi bayanin irin yanda ake iya shawo kan wannan matsalar tsakanin manoma da makiyaya irin wannan lokacin. Mun ka zo nan Tawa gurin gwamnan jiha mu tunkaro hakuma su ta yi su diba muna can inda wurin ya mace duk wurin da ya kamata a hidda tunda haƙi ya kai kenan ana iya a girbe shi a sare a samu wurin da za a shigo a yi bai bisa shi su samu in an kai bai su hita su kama wurin da ba a noma ba. Eket ba a girbe wurin nan ba an kai musu hayya na za su shigo su sha tafki ko rijiya to tabbata akwai matsala in an kai haka nan kana ganin wannan duka wannan matsala yana yana muna samun sauki bisa haka nan kuma da matsala a ce burtolin da aka shibika sai a iske burtoli babu shi bisa ce masu wuciya babu wurin da za su wuce dole bisa ce shi dunguma wuri guda wanda babu za su yi su hita shi ko magatakarda na kasa na daya daga cikin ƙungiyoyi na kasa na manoma ya ce dole ne sai an dama da magabata inda ana son a yi nasara wajen rigakafin wannan matsalar tsakanin manoman da makiyaya. Yakuba Isaka Isa je national na kungiyar da aka ce ma Padalk haɗin kan manoma. Kowace shekara eh, ya shibka aka nome aka yi irin wanga lokaci muna tsaya tsakankanin mu da kungiya eh, na makiyaya da na manoma. Sai mu duba mu ga eh, ya ne za mu yi fuskantar ma wanga lokaci. Saboda lokaci ne wanda su makiyaya suna cikin matsala su kuma manoma har yau kuma abincin su bai kai ba. To kenan wannan shine an makasudin zaman mu muka ga tsakanin mu wakilan manoma da na makiyaya muka ce to mu zaka eh, mu ga gwamnan jiha saboda shi ne ke kula da eh, abin da shahi wajen shi kuma duk abin da za mu yi dole sai mun sa magabata gaba. Tuni dai gwamnan jihar na tawa ya umurci girka wata rindina ta haɗaka ta jami'an tsaro a cikin kowace gunduma don zagayawa da anniyar tunkarar duk wani hayaƙi da ke iya tasowa a cikin jama'ar da ke zamana a wuri guda haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar